duk mutumin da yake ce maka wannan shari'a da ake a kotu bata lokaci ne a ah, me yasa su tun da aka shigar da wannan karan su a tsorace suke a firgice suke hatta lauyoyin nasu cewa kai a kori ƙara suna da ƙwarin gwiwa akan shari'a ne sai sa suka ce a kora in eh, suna da ƙwarin gwiwa akan shari'a ai shaidar su za su kawo ba shaida ya ƙwarin gwiwa menene ne alfanu wannan haka a matsayin a gari akwai alfanu wannan abu ne wanda Allah yake nuna wa 'yan jihar Adamawa cewa gaskiyar nan faɗe ce za mu wa 'yan PDP tambaya su zo su ba da amsa mutumin da bai ba da shaida a kotun farko na tribunal ba shin zai je ya kawo shaidu a kotun gaba sai ya kaji dan jarida fir'auna kansa akwai wuraren da ake yabon alkhairinsa da Allah ya bayan Allah suna wahala a lokacin gwamnatinsa Allah bai sanya gwamnatin ba wanda yake tuciyar cewa yana APC ko waye shi ban ware ko ɗaya ba mu a matsayin mu na kungiyar rajin raya demokuraɗi kiran da muke musu dawo su haɗa kansu a raya jam'iyyar nan a tabbatar da jam'iyyar nan an dawo masa da mandate lallai kamar yadda ka faɗa da wani sako muka zo da shi a wannan kafa da ta hanjin jimina mun saba fitowa muna a bayanai sosai a ɓangaren ƙungiyar nan tamu ta rajira demokradiyya ta ƙasa. reshen jihar adama wanda ne nake jagoranta a kullum idan aka ga muka fito wannan kafa domin ba'asi ko kuma ba da wato sharhi akan abubuwan da suke tafiya kan siyasar mu ta Adamawa State hmm. ah, musamman bangaren mu da muke goyon bayan jam'iyyar APC kuma muke APC kuma muke tare da Her Excellency Distinguished Senator Hajiya Aisha Lahir Amir Binani to lallai dewa in sun ga mun fito kafafen yada labaru ah, suna sauraro su ji da wani saraba ko da wani sako muka zo da shi sannan kuma wasu dewa suna kiran mu a waya musamman akan gabar shari'a nan da ake ciki a yanzu su ji eh, me yake tafiya to wani sakon ba zai iso ba wani ya neme ka waya ba zai same ka ba wani kuma ya same ka ba za ka samu damar ɗaga ba in kana cikin wasu hidimomi amma in aka zo kafafen yada labaru gidajen tv irin wannan to sako zai iso wa kowa kuma kowa zai san me ake ciki Ah, musamman mu magoya bayan ha excellency distribution to hajji ashir ɗari abin binani mm. za mu ƙara da addu'a kuma za mu ci gaba da addu'a domin bayani irin wannan yana ƙara haɓasawa masoya a ko'ina lungu da saƙo a faɗin jiyar adamawa cikin baya bayan nan an ga yadda wasu daga cikin magoya bayan ta kuke murna game da yanayin yadda shari'a ke tafiya ah, wadda wasu daga eh, wato lauyoyin jam'iyyar pdp da ma inec suka janye shaidun nasu kamar menene alfanun shigare ku wadda ya kai ga kuka fara murna akan gabanin ma a ce an kammala ayyana sakamakon shari'a to ai alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi wannan abu ne na farin ciki ga dukkan wani dan jam'iyyar apc musamman wanda ya zaɓi hajiya aisha dahiru abid bilani a matsayin gwamna a adamawa state abu ne na farin ciki da kuma murna da kuma gode wa allah Ah, kaga dai an yi zama a kotu zama na ɗaya na biyu na uku na hudu har na goma sha biyu ranar asabar shekaran jiya akai zama goma sha biyu ah, kamar ni da nake magana ah, da yawa a cikin waɗannan zama zama da aka yi ina halartar kotu wani lokaci kuma bana samun halarta saboda yanayin damuna ana zuwa gona to alhamdulillahi an ga dai abun da ya wakana a kotu a farko kamar mu da muka shigar da ƙara muke ƙalubalantan abun da aka mana a wannan zaɓe din na 2023 a matsayin mu na yan jam'iyyar apc dama shi in ka shigar da mutum ƙara kana bukatar ya kawo dalilinsa da hujjojinsa a kotu wanda zai gamsar da al'umma shi din nan yes ya shi zaɓe akan abin da ake ƙalubalantarsa da shi lauyoyinmu sun ba kotu hujjoji da kuma dalilai an kawo shaidu sun ba da shaida sun gamsar da kotu yes kamar yadda muka ce kotu muna da shaidun bayyana shaidunmu a gaban kotu mu kenan fa'in jam'iyyar apc wasu daga cikin magoya bayan PDP suna ganin eh, kamata a ce kuna saurin murna wai ka ta yake saka sakamakon ah, zuwa yanzu dai suna ganin su sun fi kuma kwarin gwiwa akan wannan shari'ar da suka mutumin da bai da hujja na farko kace wa kotu zaka kawo shaidu zaka kawo hujja eh zaka kawo shaidu zaka kawo hujja zaka bayyana wa kotu dalilinka ba na farko ina zuwa kayi bayani kayi tambaya ba na farko an ba wa INEC da su kansu jam'iyyar PDP da shi Alhaji Ahmadu Umar Fintiri dama na kwana uku su ayyana shaidunsu a kotu to ranar Laraba Alhamis Juma'a INEC ta ce tana da shaidun mutum goma sha biyar aka zo ranar laraba babu shaidu suka ce ga dalilin da ya sa shaidunsu wasu suna abuja wasu kuma suna taraba ga kuma dalilin da ya sa ba su zo ba to an ce to akai alhamis aka zo alhamis kana jina da kyau kai tambaya fa ka saurare ni da kyau mm. Mm. alhamis aka ce karfe tara na safe aka zo karfe tara na safe muna kotu tara aka daga shaidu ba su isa ba aka ce karfe biyu karfe biyu aka zo a yadda babu shaida suka bukaci zuwa karfe biyar ko kuma zuwa gobe juma'a washe gari juma'a kotu ta ba su karfe biyu ranar juma'a za su kawo shaidunsu su fa shaidun tun ana mutum goma sha biyar aka dawo mutum goma ran juma'a da aka zo aka dawo mutum biyar juma'a karfe biyu zuwa uku shiru babu shaida da kansu suka janye suka nemi uzuri kotu ba su da shaida me yasa farko kace wa kotu kana da shaida za ka kawo daga baya kuma ka zo kace baka da shaida amma ba ganin eh, wannan abu ne da za ka cewa ah, dakata shari'a ne wanda ake jira tukuna akan ta haifar su alƙalin nan masana doka ne wasu san me suke yi saboda haka kai ka zo farko kace musu kana da shaida sun maka uzuri sun baka kwana uku gabatar da shaidunka ka kasa kawowa yanzu me matsayinka wannan ya rage muna jira mu ji hukuncin da kotu za ta yi akai na biyu mai girma gwamna ya kawo mutum ɗaya daga fufore a matsayin shaida shi ma abin da ake tambiyansa daban abin da yake abin da lauyoyinmu suke masa tambaya daban fa abin da yake bada amsa daban Haka da aka yi jam'iyyar pdp ina shi da suka je sai gobe asabar gobe asabar an ba da karfe goma za a shiga kotu karfe goma ta yi aka zo kotu pdp kuna da shaidun mutum ashirin da ɗaya mutum ashirin da ɗaya kuka zo da mutum ɗaya rak a matsayin star witness naku zai ba da shaida lauyoyinmu suka ce za su masa tambaya na minti ashirin kuka ce fet ba a matsayin star witness yake ba wannan fa ina gawa yan Adamawan life abin da ya faru ke sai dai lauyan musu masa tambaya kai lauyan pdp kashe sai dai lauyoyin musu masa tambaya na minti goma aka tafka muhawara a kotu lauyoyin mu suka yi tambaya za su masa yana ba da amsa tsawon minti ashirin da biyar documents da ya zo da su da kuma wanda aka kai shi a matsayin star witness aka yi ta muhawara karshe ko kotu ta je alƙalai suka je hutu yan mintoci aka sake dawowa aka ba wa lauyoyinmu na apc damar su masa tambaya na minti 25 ya tashi ya miƙe su lauyoyin pdp suka tashi suka ce sun janye kuma suna kotu godiya da lokaci da kuma damar da ta basu su kawo shaidu to su fa yanzu basu da shaida to menene alfanun wannan haka a matsayin a gari akwai alfanu menene alfanun shi wannan abu ne wanda Allah yake nuna wa 'yan jihar Adamawa cewa gaskiyar nan faɗe ce gaskiyar nan da ya ce alfanun kuwa shi ne tasirin addu'o'in da talakawa suke yi musamman waɗanda suka zaɓi a excellency majority na adamawa gaba da ita suka zaɓa kaga wannan hakan na nuna cewa Allah na tare da mai gaskiya so kiran da nake so in yi a wannan gaba musamman mu jam'iyyar apc duk wanda yake tutiyar cewa yana apc kowaye shi ban ware ko ɗaya ba musamman su shugabannin jam'iyyar apc wallahi su dawo su haɗa kansu mu a matsayinmu na kungiyar rajin raya demokuraɗiyya kiran da muke musu su dawo su haɗa kansu a raya jam'iyyar nan a tabbatar da jam'iyyar nan an dawo mata da mandat ɗinta wasu abubuwan da ba su taka ƙara suka karya ba da wannan faɗan da suke yi fulani ba suna cewa mu Allah wuji furdata wanda Allah ya yi wa shafa ko kuma lullubi hmm. kura fa ba ta taɓa shi ko Allah muku shafa kenan insha Allahu rabbi ita ha excellency hmm. ayyukanta na alkhairanta da kuma addu'o'in bayan Allah babu dare babu rana manya da yara gaba ɗaya addu'a suke Allah ya kawo binani Allah ya ba ta nasara duk wani talaka adamawa yana mata addu'a Allah ya ba ta nasara addu'an bayin Allah ba zai faɗi a banza amma akwai wasu rahotanni wannan wasu daga cikin talakawan suna ganin gara a hakura da wannan shari'a amara wa gwamna mai ciya da domin gina jami'a ai da za a hakura da shari'a ba za a shigar da shi tun farko ba mutumin da ya shigar da shari'a suna suna kiraye kiraye gare mutumin da ya shigar da shari'a ita high excellency ba yau ta fara shigar da shari'a a kotu ba a gani, tun tana senator tana reps har aka zo kuma duk kotu ne ke mata adalci da kuma tasirin addoyin bayin Allah wanda suke sonta kuma suke son mulkinta saboda alkhairi da take wa al'umma ka gane shi yasa shi sakamakon alkhairi yake wa al'umma tun a duniya Allah yake saka hutu. to ni kiran da nake mana a farko mu yan jam'iyyar APC musamman waɗanda suka zaɓi a excellency kara mu karaya kuma kara mu yi bacci mun gani abin da ya faru mutanen nan ba su da shaida ko guda ɗaya a kotu kuma har sun nemi alfarman kotu yanzu alƙalin nan masu adalci ne masu gaskiya ne masu aiki da doka da kuma ƙa'idan kundin tsarin mulki kamar yadda ya tanada muna kyautata wa Allah zato ko muna kyautata musu zato za su mana adalci kuma za su yi wa jam'iyyar APC adalci za su yi wa jama'ar Adamawa adalci za su tabbatar da gaskiya inda yake to kamar ah. masu ganin cewa me zai hana ku haɗa kai a bawa gwamna mai ci tun da har ya in kai ga rantsar da shi gwamna mai shi yayi gwamna mai gwamnati eh, wannan shari'an kamar yana jinyo seko game da aikace-aikace da za yi wa al'ummar jihar adamawa ba ganin ya kamata kuma ku shawarci takarar ku a janye wannan abu ai gwamna mai ci da magoya bayansa yanzu kotu ne za su tabbatar da cewa ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba mu mun ƙalubalance su ba su ci zaɓe ba shi yasa muka shigar da ƙara ka fahimta mun ƙalubalance su ba su ci zaɓe ba shi yasa muka shigar da ƙara su yi amfani da ƙarfin iko aka karɓi manda ɗinmu aka tabbatar masa so a nan shi kuma da jama'ansa da jam'iyyarsa za su je su tabbatar wa kotu ko kuma su gamsar da kotu da hujjoji da kuma dalilai da kuma shaidar cewa sun ci zaɓe shi ne fa yake gabansu yanzu a kotu na farko tribunal ba su nuna mata shaida ko guda ɗaya a matsayin sun ci zaɓe amma babu ganin kamun nan a kai ga wani zaman kotun su kawo shaidu na ai an riga an rufe kofa tun a kotun farko kace baka da shaida a gaba kuma ka je ka shekara da shaida shari'a ya zama ya zama an zama da shari'a abun wasa kenan to ban sani ba akwai masana shari'a za mu wa yan PDP tambaya su zo su ba da amsa ah, mutumin da bai ba da shaida a kotun farko na tribunal ba shin zai je ya kawo shaidu a kotun gaba a supreme court ko a appeal court ko supreme court tambaya kenan wannan bashin amsan muna bin su su za su fito a kafafen yada labaru su bada wannan amsa amma suna ganin cewa kamar lauyan da yake zuwa gaya muku dadaden kalamai na nuna muku cewa wannan tashar shari'ar naku akwai hakke sakamakon kuma su suna ganin sun fi ku nasara akan nasara ai ba alamar nasaran ta shine ka kawo shaida ko da zamu yi ka kawo shaida kashi a kotu kana da shaida amma kuma aka zo gabar lokacin da ake bayyana cewa wannan shari'ar ai mu da suka nemi mu kawo shaidun mu tun lokacin da aka shigar da ƙara mun kawo shaidun mu su ma ko sun ga kodo suna da shaidu a'a ashirin da ɗaya ko kuma goma sha biyar aka dawo ko ɗaya babu to kaga wannan abu ne wanda yake mu alhamdulillah mu muke da hujja mu da muka shigar da ƙara ko mu muke da dalili amma a baya baya an daina jin karaman ku kuna fitowa kuna karfafawa masu magoya ba. ai yanzu gashi an fito ai eh, wato sakamakon ku kanku ba ku san ma ina ne shari'a ta dosa ba shari'a waɗannan abu abu da ya faru kwana biyu su ne muke fitowa eh, wannan ai yanzu mun san inda shari'ar ta doka shi yasa muka fito kuma shari'a kullum cewa muke yi shari'a sabanin hankali ne duk mutumin da yake ce maka wannan shari'a da ake a kotu bata lokaci ne a ah, me yasa su tun da aka shigar da wannan karan su a sorace suke a firgishe suke hatta lauyoyin nasu cewa kai a kori kara a kori kara ana bata kotu lokaci mutum ya shigar da kara ne alamar suna eh? suna da kwarin gwiwa akan shari'a ne sai sa suka ce kora in eh, suna da kwarin gwiwa akan shari'a ai shaidar su za su kawo ba shaida ya kwarin gwiwa dan jarida ba ka da shaida ya kwarin gwiwanka eh, duk kwarin gwiwanka ai ya kamata ka kawo shaida a kotu daga cikin sun bayyana cewa shari'a shiri ta ne kamar kun je kun yi kalace kalace ne a cikin wasu abubuwan ai waɗanda muka gabatar da matsayin shaidu a kotu ba kananan mutane ba ne kuma sun gamsar da kotu yanzu muna jira mu ji abin da alkali za a yi in Allah ya ran sha biyu ga watan tara za a dawo kotu in aka dawo kotu za a ji masayar kowane bangare sannan sai a sa ranar da za a yanke shari'a a ganin mu ko kuma muna gani a yanzu zama biyu ne ya rike in aka yi zaman sha biyu ga watan tara to sai kuma zaman yanke shari'a kuma kuna da kwarin gwiwa kan tafiya bi izinin lahi ta'ala mu muke da kwarin gwiwa ne bari in gaya maka wani hada kai a gina ta kuma kila shekaru masu zuwa sai ka fitowa ta gwada sai ya kaji sai ya dan jarida fir'auna kansa akwai wuraren da ake yabon alkhairinsa ka fahimta yana gwamnatinsa da Allah ya bayin Allah suna wahala a lokacin gwamnatinsa sai Allah ya turo da annabi Musa gwamnatin fir'auna ta iya da gwamnatin annabi musa ana na aka ta tafka muhawara tafiya ta yi tafiya allah bai sanja gwamnatin ba allah sanja gwamnati ya tabbatar da gaskiya inda take abinda nake nufi a nan shigar da ƙara da muka yi ba wa mai da ikon allah ba bai yadda da ikon allah ne ya sa muka shigar da ƙara sannan kuma mu din nan mun yadda da Allah ne mai bada mulki ga wanda ya so a yanzu fa a shari'ar da ake yi a yanzu daidai ake da har yanzu Allah bai tabbatar mana da waye gwamna a dafawa ba a gane akwai masu sai ran da sai aka ji sai ran da kotu ta yanke shari'a har kotun karshe na spring yanzu in tribunal ta bamu nasara mu APC haka pdp su za su garzaya zuwa appeal court in muka je appeal ta ƙara tabbatar mana da nasarar mu su sake garzaya zuwa kotun allah isa suna zuwa kotun allah isa sannan kuma sai allah sake tabbatar musu da cewa fa nasarar nan ta mushi alƙalai su ƙara tabbatar wa adamawa da kuma najeriya binani ita ce halacciyar wato zaɓiɓɓiya gwamnar jihar adamawa ta je ta shiga ofis ɗinta. yanzu a rantsar da ita. Menene riban kungiyar PND idan Benin ta samu nasara wannan shari'a? Kungiyar PND kungiya ce ta rajin raya demokuraɗiyya sannan kuma take tare da waɗanda suke kokari su ga lallai romun demokuraɗiyya ta shiga ko ina lungu da saƙo ajiyar Adamawa domin gina al'umma sannan kuma da kawo maslaha mai kyau a bangaren abin da ya shafi demokuraɗiyya a jiha da kuma ƙasa gaba ɗaya. musamman bangaren matasa ya samar da ramar demokradiya chairman ba ganin shi ma ya kamata kungiyar nan ta fito ta yaba masa maimakon ta kalu sa to dan jarida kai magana wanda kuma zan baka amsa kai sai na farko progressive network for democracy kungiya ce mai zaman kanta wanda take da certificate da shaida da kuma constitution dinta da ta tashi ta bincika ta duba a ina ya kamata ta go tun da dai abu ne wanda yake da alaƙa da siyasa wani jam'iyya ya kamata ta goya wa baya muka je muka rungumi jam'iyyar APC ta ba wa wannan kungiyar certificate as a support group for APC amma wani zai mamakin cewa tunda dai ana son raya demokradiyya ne kuma domin demokradiyya ba sai an yi la'akari da jam'iyya ba a za a yi za a yi da ke kai ya yi da gwamman ayyukan kasa duk abin da kai aiki a kai ya iya kokarinsa a matsayin sa dan adama ba ko kun yaba masa yanzu a bangaren da ya kokari hmm. mun yaba masa amma kuma inda bai yi kokari ba dole mu faɗa wurare da yawan da talakawa suke shan wahala wanda alkhairinsa ba su iso wurin ba ba su san ma ana gwamnati a adamawa ba a gane ba su san ma akwai gwamna ko kuma ana gwamnati a adamawa ba san ma ana demokradiyya a adamawa ba akwai wuraren da yawa a adamawa state ka fahimta yanzu ne sai da ga maka yanzu ita ha excellence tun tana senate babu vote a adamawa a cikin vote da muke da su na 21 local government vote vote vote vote ɗari biyu da ashirin da shidan nan gaba ɗaya na adamawa state babu vote da alkhairin binani bai isa wurin ba ka gane tun tana senator ka gaya mun dan siyasa guda ɗaya yana senator a adamawa wanda alkhairinsa ya shiga ko ina da ina ka gane shi a adamawa Saura ƙarshe menene sakonka kuma fatan ka a ƙarshe wannan shari'a a ƙarshe sakona da zan gaya wa su mutane eh, musamman magoya bayan ha excellency distinguished senator hajiya aisha dahiru abin binani gwamna mai jiran ransarwa in allah ya yarda don allah mu zage da addu'a ko mu ci gaba da addu'a kamar yadda muka saba yi duk wani abu na alkhairi to Allah ta'ala baya ba da shi haka kai sai Allah ya jarrabi imanin mu ya goda mu ya gayaya. yaya wannan abun da muke nema din nan shin muna kan fuskantar Allah Bai tabbatar mana da wannan abun ne sai Allah jarrabe ka dai akan abu na alkhairi eh, kamar yadda ayat take cewa eh, wala nablukum bi shay'in eh, min sharri wal khairi fitna wani Allah zai jarabce ku wala nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah zai jarabtan ku da abubuwa na sharri sannan kuma zai jarabtan ku da abubuwa na alkhairi ka gane so sannan abubuwa na alkhairin ma Allah zai iya kawo muku fitina a cikinsa so kaga anan da Binani ta zo a matsayin yar takara ta shi zaɓe lokacin da zai zaɓe na an ga wasu abubuwa na fitintinu da sauransu da suka yi tashin tashin a Adamawa State a lokacin zaɓe. a Fufore a nan cikin Yolan har an taɓa jami'in abun nan na INEC irin Professor AA Zuru so a nan kaga duk alkhairi ne fa wanda ya fuskanci Adamawa yake kokarin sauka Adamawa har sai aka je aka sai an ce an tafi supplementary election so talaka yana nan yana addu'a bai saduda ba ana gawa Allah an Allah ya zo ya amshi addu'a mu gashi muna ganin alamun nasara a tribunal court so still Allah yake gaya mana cikin alqur'ani mai girma eh, wala nabnu wannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina so Allah na iya jarabtar mu da wani abu don ya gane su wane ne masu kokari a cikinmu da kuma masu haƙuri akwai wasu za ka samu da kiran shi kai binan nan ba za ta samu nasara ba shi ya bar tafiyan APC ma bari ya koma PDP kaga anan shi bai haƙuri ba wani kuma Allah yace zai iya jirafin mu har sai ya gano su wane ne mujahidai ma'ana masu kokari na da masu haƙuri ka gari? kuma a cikin tafiyan akwai su kun akwai su akwai masu kokari mujahidai babu dire babu rana sun ba da lokacinsu suna tare da high excellency sannan kuma suna gaya wa al'umman adamawa su ƙara addu'a su yi haƙuri tafiyar nan akwai nasara kuma ga nasarar nan muna ganin ta fatan da mu da muke yi kamar yadda Allah ya gaya mana alƙur'ani zai iya jarabtar mu da abubuwa da yawa amma dan ya gano masu kokari da masu haƙuri a cikin mu to kokarin mu shine addu'a mu shiga da gaya Allah akwai sauran lokaci har kafin sha biyu ga watan tara sannan kuma still za a je a filkot nan ma mu ci gaba da addu'a yanzu kar murna da farin cikin rashin samun shaidun pdp da inec ya samu bacci ko kuma mu ce yanzu an gama samun nasara yanzu kowa zai bar addu'a zai koma bacci don allah masu azumi ci gaba da yi masu sadaka su ci gaba da yi masu kiyamun laili sai wanda su ci gaba da yi masu karanta alkur'ani su ci gaba da yi masu riƙe sharbi suna wirdi suna jan ayoyi da kuma ismin lahil azam da sauransu su ma ci gaba da yi wannan kiran da nake kenan masu zuwa coci sujada a cikin dare da sauransu su ma ci gaba da yi domin samun nasaran na ita high excellency samun nasaran adamawa ne wato kawo wa adamawa abu ne na alkhairi da kuma ci gaba sosai wanda mai shi kowane dan adamawa ke fata